This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci goma sha shida da sha tara da ashirin da biyar da talatin da ɗaya da sittin. A jamhuriyar Nijar ana iya sauraro kai tsaye ta gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da nomad da dalol da kuma niya FM. Haka kuma ana iya ji a duk lokacin da aka ga dama a kan VOA hausa.com ko kuma sashen hausa.com ta hanyar sadarwar intanet ko kuma yanar gizo. Masu sauraron sashen Hausa na muryar Amurka Assalamu alaikum Jummai Ali tare da Mahmud lado da sauran abokan aiki muke farin cikin sake saduwa da ku. Bayan kun gama shan labarin duniya muna son jin ra'ayinku ko kuma shawarwarinku akan kokarin da asusun IMF yake yi na ƙara rage darajar Naira domin ya dace da faɗuwar farashin mai a kasuwannin duniya. To amma kafin mu buɗe layukan waya domin jin ra'ayoyin naku ko shawarwarinku za mu gabatar da hira da wani mutum da ya ce gobe da safe idan Allah ya kai mu zai fara tafiya da ƙafa daga Maiduguri zuwa Abuja domin ya gana da shugaba mai jiran gado Janaral Muhammadu Buhari. To jama'a assalamu alaikum. gwamnatin jamhuriyar niger ta tabbatar da mutuwar sojojinta 46 da fararen hula 28 a karshen makon da ya gabata bayan da dakarun ƙasar suka yi artabu da mayakan boko haram a yunkurin kubutar da wani tsibiri da ke yankin kogin tafkin chadi jami'an tsaro sun ce sun kashe mayakan 156 a artabun wanda ya faru bayan da kungiyar boko haram ta kai wani farmaki a tsibirin da ake kira karamanga a ranar asabar dakarun ƙasar da sun ce tuni sun kwato ikon yankin kasar Nijar da Najeriya da Chadi da kuma Kamaru sun kaddamar da wani samami akan yan kungiyar ta Boko Haram wadda ta yi sanadiyar mutuwar mutane sama da dubu wato goma ta kuma raba fiye da mutane miliyan ɗaya da muhallansa a arewacin Najeriya. A jiya talata dakarun Najeriya sun ce sun kubutar da wasu 'yan mata da mata su kusan 300 a dajin Sambisa da ake ma kallon maboyar mayakan na Boko Haram. a dajin na sambisa ake tunanin mayakan suka ɓoye 'yan matan nan na chibok sama da 200 da suka sace a bara daga wata makaranta da ke garin chibok wani mai magana da yawon rundunar sojin najeriya kanar sani sambo ya ce 'yan matan na chibok ba sa cikin waɗanda waɗannan mata da aka kubutar kakakin rundunar sojin najeriya major general chris olukolade ya gaya murya amurka cewa an gano 'yan matan ne a wasu sansanoni guda uku a cikin dajin a baya kungiyar ta boko haram ta rike ikon wasu sassan jihohin yobe da borno da adamawa amma mafi yawan yankunan sun fice a hannayensu hukumar zaben kasar togo ta ayyana shugaban kasar faurig na simbi a zaman wanda ya lashe zaben kasar da aka gudanar ranar asabar wanda hakan zai bai wa danginsa damar ci gaba da gudanar da mulkin kasar shugaban hukumar zaɓe taffa biyo ya ce nasimbe ya samu ƙuri'u miliyan ɗaya ko kuma kashi tara daga cikin ɗari na ƙuri'un da aka kada yayin da abokin adawarsa jean pierre fabre ya zo na biyu da kashi biyar daga cikin ɗari. idan har aka tabbatar da nasarar gana sun biye hakan zai bai wa danginsa damar ci gaba da kasancewa a kan karagar mulki har na fiye da shekaru hamsin ya karbi mulkin ne a shekara ta 2005 bayan da mahaifinsa na simbe dema ya rasu wanda ya yi tsawon shekaru 38 yana jan ragaman mulkin kasar da faransa ta taɓa yi wa mulkin mallaka mr fabre ya yi ikirarin cewa an tafka magudi a zaben sai dai babban sakataren majalisar ɗinkin duniya banki moon ya yi bawa zaben na rana asabar ya kuma yi kira ga shugabannin siyasar kasar da su tabbatar da ɗorewar zaman lafiya ana shan labaran ne daga nan sashin hausa na murya amurka a birnin washington dc majalisar ɗinkin duniya ta ce ta fara rabon abinci da magunguna a yau laraba a kusa da yankunan da bala'in girgizan ƙasar ya auku a nepal inda yanzu aka tabbatar da mutuwar mutane sama da dubu biyar wannan tallafi na zuwa ne a daidai lokacin da hukumomin nepal ɗin ke cewa a yau laraba za su ƙara ƙaimi wajen taimakon da ake baiwa waɗanda ke kubutar wato ke buƙatar abinci da ruwa da kuma matsugunai yanzu haka masu ayyukan ceto na ci gaba da kawar da buragizai da girgizan kasar mai karfin maki 7.8 ta haddasa a yammacin jiya talata wata tawagar kasar faransa ta zakulo wani mutum daga burbushin gidansa da ya rushe a katimandu babban birnin kasar kenan bayan da ya kwashe sama da sawo'i 80 karkashin ginin gidansa da ya ruguje wakilin murya amurka da ke nepal din steve harman ya ce masu ba da agajin gaggawa na kasashen waje sun isa garin sanku da ke gabashin katimandu a yau laraba sai dai wani wakilin ƙasar china ya ce da wuya a sami wani da rai a yau laraba al'amura sun fara koma kamar yadda suke a da a birnin baltimore da ke nan kusa da birnin washington dc bayan da makarantun gwamnati suka bude hakan na faruwa ne bayan da hukumomi suka ba da tabbacin cewa an samu zaman lafiya bayan barkewar tarzoma da ta kai ga sace dukiyoyin jama'a an ga mutane sun nufi wuraren aiki yayin da wuraren shakatawa su ma suka bude sai dai kungiyar wasan kulki ko kuma baseball ta baltimore ake cewa orioles ta kara da kungiyar chicago white sox amma ba tare da an bari masu kallo sun shiga filin wasan ba gwamnan jihar maryland larry hogan ya ce yanzu babu wata barazana a birnin inda ya kara da cewa dokar hana fita da aka kafa ta taimaka wajen kwantar da hankula. sai dai ya ce ba zai iya hasashen lokacin da za a ɗake dokar ba lamarin na yau ya sha bamban da boran da aka gani kwanaki biyu da suka shige inda mutane da dama suka banzama akan tituna domin nuna bacin ransu akan yadda 'yan sanda ke nuna musu bambanci bayan mutuwar wani matashi bakar fata mai suna freddy gray da ya mutu a hannun 'yan sanda. labaran duniya kenan kuka gama ji. wakilin sashen hausa a maiduguri haruna daudabi ya yi hira da wani mutum wanda ya ce gobe da safe idan allah ya kai mu zai fara tafiya da kafa daga maiduguri zuwa abuja da niyyar ganin shugaban najeriya mai jiran gado janaral muhammadu buhari mai rataya waka bakin mai ita aka ce tafi daɗi ni sunana adamu abdullahi mazaunin kaduna ne eh, amma maiduguri na ganka yanzu ai eh ni indizin na na maiduguri ne saboda ina kishin maiduguri da najeriya gaba daya shi ne kudura ne zan tashi gobe karfe 6 na safe allah ya kai mu daga maiduguri zuwa abuja insha allah kamar an akwai wanda dai muka sani ya tafi saboda ya ce buhari ya samu nasara kai me yasa ka yin haka ni abin da ya sa ni wannan abun saboda ina kishin maiduguri da kuma irin abubuwan da ya dinga faruwa da yan uwana to so ina so in nuna ma najeriya da mutanen maiduguri ina da kishin wannan gari shi yasa nake so zan tashi daga maiduguri zuwa abuja insha Allah Allah ya bani iko na samu janar buhari zan gaya mi cewa to da allah in ya tashi kar ya manta da mu mu mutanen maiduguri da yankin maiduguri gaba ɗaya don mu ya kamata a duba mu a dubi mu da idon rahama saboda harkokin kasuwanci da tattalin arzikin jihar nan ya tsaya ƴaƴanmu suna gida a zaune ba karatu to kamar wani irin shiri zaka yi don tafiya da kafa har zuwa babban tarayya abuja ni ba abin da na tanada abin da na sa gaba kawai na tanada allah na sa allah gabana shi zai kare ni ya kuma kai ni lafiya bi iznillah insha allah ka yi la'akari da irin hanyoyin da zaka bi har ka zuwa abuja eh ni na san abin da na sani ɗaya ko ina cikin ɗaki na mutuwa ɗaya ce kuma allah zai tsare ni bi izin lahi yadda na zo nan lafiya da na taho a cikin farin ciki ban sa wani matsala hanya ba haka kuma Allah da ina sare zan je lafiya bi izinin lahi insha Allah ina fahimci ka kai mazaunin garin Kaduna ne eh insha Allah jiya na zo nan karfe hudu da rabi na iso na yamma kamar abun guziri fa ka tanada eh to ni ba abin da na tanada dan abin da zan ci abinci a hanya dan sha ruwa dan kana guda daya riga wadda wando kawai da zan sa tunda ba wani kazan rike mai nauyi ba da zai dame ni ba to idan ka je kamar me kake so ka zantar ne a ma general muhammadu buhari farkon abin da zan zantar mai da shi ina so in na je zan mai murna da wannan kokari da jajircewa da yayi a matsayin shi na dan kasa shekara goma sha biyu yana gwagwarmaya kan yana so ya ga ba abin da ke gaban shi sai talakan najeriya to abin da ya sa shi ya sanar da ce mishi to mu yi godiya mu yi godiya mu kuma abin da muke fata allah ya kara masa lafiya Allah ya ba shi lafiya tsaye mana shi kuma mu talakawa ya taimake mu ya dube mu ya biya mana bukatunmu na ka san tafiya ni dai abin da na ɗiba a wannan tafiya in Allah ya da da izinin Allah abin da na ɗiba daga nan da ya zuwa kwana 21 na daɗi a hanya kenan insha Allah nake so in garin Abuja tunda na yi tafiya ta inda na gaji zan huta to menene kake ganin wannan tafiyar zai haifar ne eh, na kafa da zaka yi daga Maiduguri to ni abin da na sashi yanzu a gaba na tafiyar nan na sashi kawai a rina alheri kawai nake gani ban kawo wani abu da wani zai kawo mun tashi hankali ba ina fata ni wanda nake fata da mutanen eh, maiduguri da najeriya gaba ɗaya su mina addu'a da fatan alheri to allah ya bada sa'a an jima kaɗan za mu buɗe layukan waya domin jin ra'ayi ko a kan ƙoƙarin da asusun imf yake yi na ganin an ƙara rage darajar naira a cewar asusun domin ya dace da faɗuwar farashin mai a kasuwannin duniya to amma a halin yanzu a shakata da wannan waka ta shugabanni Ina mafita linzamiya maganar ko za ta fashe idan na faso ta ai safiyan ta duk a kashe in ta fito fili mai halin shi za ta ishe idan ya ji zafi ya gyara hali na yi idan ya fi sato to mu ma mu dau damara samalin gwiya samalin gwiya samalin gwiya ina mafita linzani ya zinke mini samalin gwiya samalin gwiya samalin gwiya a ƙasar nan masu mulki sun zama gafiya ya da na bakin ki na ƙasa su zama tawaya mai mulki ya danna haƙin talaka ya gyara miya idan ya fito kuma azan mishi maula da dai za a zam kyarar su da sun yi kyan tafiya samalin guyya samalin guyya samalin guyya. ina mafita ganin jama'a samalin wiya idan ka shigo ka ga fuskokin su ba fara'a samalin wiya su danna haƙin ka ka zo ne masu ki fara'a samalin wiya idan sun ga mata ki har kunne jama'a shugabannin na muke nan ina lafiya samalin wiya samalin wiya samalin wiya ina mafita jarrabe ka dan ka sani idan burin ka ka tara kuɗi ka kera gini akwai ranar da kuɗin ka fa bai ma magani tsoho ya haife ka na yi mishi tsawa idan ta kamar filaye yanzu kuma lokaci ya yi da za a gyara zama a kira biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar domin a bayyana ra'ayi. Zan nana ta sabuwar lambar biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar. To kiranmu ta farko a yau ta fito ne daga birnin Iko. Salamu alaikum. Wa alaikum salam hajiya Halima. muna magana Muhammad dan garba wanda aka sani dan garba dan canji ijaye wanda yake a Lagos ijaye To muna jin ka. To ni dai godiya ta nake ina gode ma Allah da yasa na same ku yau ba abin da nake bukata lille sai zai gaishe ku kuma in tabbatar da an rantsar da Buhari shugaban kasa lafiya lau. Eh, ina maka godiya ina maka sosai to mun gode ba dai ra'ayin da muka nema ba to daga Lagos bari mu yi Adamawa salamu alaikum Adamawa wa alaikum salam na magana da Musa Abdullahi daga Adamawa to me an ra'ayi ko shawararka ra'ayi na ne magana rage farashin naira da aka yi magana ragewa gaskiya ana ra'ayi bai dace a rage ba don saboda inda suke mun samu sabon shugaba a jira a rantsar mana da sabon shugaban kasa tukuna. To mun gode da wannan ra'ayi naka. To daga Adama kuma bari mu yi Jos Plato yamma da Bauchi. Salamu alaikum. Malami ko malama na Jos kuna ji na? To, to da fito daga jos bari mu jihar niger ko kuma jamhuriyar niger salamu alaikum to nan ma layi ta katse to muna fata za a gafarce mu ko da yake ba laifinmu ba ne waɗanda kuma yanzu ne aka kamo wannan tasha muna karɓar ra'ayinku ne akan kiran asusun imf to mun sami kira daga jibiya salamu alaikum Malam na jibi kana ji na ba ma jin ka. Daga karamar hukumar jirgin jihar Katsina. To me an ra'ayi ko shawarar ka? Shawarar da zan bada shi ne tunda Allah Ubangiji ya kai shugaban kasa. Mara fatan a ya sani sa'a da Allah ko da shi ya yarda da naira mun so insha Allah wa zaza za ta rabu tunda mutum ya fi shi ya fi shi kasa. Wannan shi ne. To amma ai ba shi ba ne zai rage darajar kuɗin. kai al'amari ne da Allah Allah subhanahu wataala shi muka sa gaba kuma da kai muke shi da kyakkyawan niyyar shi da yake da ita ne Allah zai taimake mu mu samu har mu zama cimma abin da muke nema to Allah ya taimake mu duka daga jibe bari mu yi Kaduna salamu alaikum alaikum to da yawa wa alaikum salam da wa muke magana sunana Ibrahim baban Amira Kaduna To Malam Ibrahim, to Malam Ibrahim me an ra'ayinka? Ra'ayina ni na kira ne kawai ga da ku kuma yana fatar Allah shi wa Buhari jagora. Daga Kaduna bari mu yi Gombe. Yawa Malam na Gombe kana jin mu? Ina jin ajiya To da wa muke magana da Allah? Ina magana da awal bananga daga tsohuwar kasuwa. To Malam Awal muna jin ka. Ni abinda ina fatan Allah ya sa da sanar Muhammadu Buhari idan Allah ya kai mu lokacin da aka ce an ya zauna kan kujera muna yi maka addu'a Allah Ubangiji ya raba shi da hajiya. Salamu alaikum. Wa alaikum salam. Daga ina ne? na magana da gaisu daga jihar Neja. To muna jin ka. Ni ra'ayina shi ne a kan gaskiya mu zai yan karkara dai wallah gaskiya muna matsalar man fetur. Ga shi a yanzu aka man fetur gaskiya muna cikin matsalar shi a halin yanzu. To ga waɗanda yanzu kuka kamo wannan tasha asusun IMF ya ba da shawarar cewa a rage darajar kuɗin Najeriya a kan shi muke neman ra'ayinku. Duk mai ra'ayi akan wannan batu ko kuma shawara to a kira lambobin da aka saba kira wato biyu sifiri biyu biyu sifiri biyar biyu shida biyar biyar kada kuma a mance ana tare ne da sashen hausa na muryar amurka to salamu alaikum jos to muna jin ka ibrahim mai gida ne daga jos to bismillah muna jin ka mm, mm. ra'ayina shi ne Allah a kan magana rantsar da buhari ne. Salamu alaikum Katsina. Wa alaikum salam. Ina sauraron ku. Eh muna jin ka me an ra'ayinka ko shawararka game da wannan batu na rage darajar kuɗin Najeriya. Wato ina ba da ra'ayi ne akan ina ganin to ka katsina ta katse yau dai layukan wayan suna mana <laughs> suna mana tangarda to ga mu da maturu jihar yobe salamu alaikum wa alaikum salam Hello? eh muna jin ka ina mika a nan dina ne akan karar darajar kudin da aka yi a'a za a rage ne ba an kara ba za a rage Eh ana kokarin asusun IMF ta ce za tana son a rage darajan kuɗin ba karawa ba. Gaskiya hakan bai dace ba. Dalilin da ya sa saboda muna da sabon shugaban kasa wanda muna tsammanin cewa za mu ji daɗin lamarin abubuwan mu zai ɗaukaka. To mun gode da wannan ra'ayi daga dama turu bari jihar Kebbi. Salamu alaikum. Salamu alaikum salam malama jama'a barka da ne. Barka ka dai. Kina magana da ita da ma Isa mai rediyo shi cikin bai ga a gaskiya ni ina ganin abin da ya shafi sana'a to layin kebe shi ma katse muna fatan dai za a gafarci masu sauraro ko da yake ba laifinmu ba kuma kuna tare ne da sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc inda muke son mu ji ra'ayi ko kuma shawarwarinku akan kira ko kuma niyyar da asusun imf yake da shi na ganin cewa an rage darajan kudin najeriya naira a cewar asusun imf ɗin domin waye dace da faɗuwar farashin mai a kasuwannin duniya a saboda haka duk mai ra'ayi ko kuma shawara yana iya kiran mu akan biyu sifiri biyu biyu sifiri biyar biyu shida biyar biyar ko da yake dai layukan waya din ga halin da suke ciki to muna jiran kiran kuma sauraro in kuna jin mu to da alama mun sami kira daga can jihar taraba salamu alaikum wa alaikum to muna jin ki daga taraba kuma magana da Hadiza Hamidu a karamar hukumar Kirgana a Gurojin Gida a Najeriya. Wani ra'ayi na shi ne da kuma Malama Hadiza ba ma jin ki sosai ki dan ƙara murya ko? Na ce ba? Eh. da a ce rage darajar naira idan zai zama ma yaran mutanen na najeriya a to na mun samu gashi yau a karan farko mun samu mace kuma layi ya katse salamu alaikum kasar kamaru muna jin ka daga kamaru kana ji na to layin na kamaru shi ma ya katse yau dai layukan waya ba sa mana adalci ana tare ne da sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc salamu alaikum to da wa muke magana kuma daga ina ina tare da salisu mai dabino daga fatakwal to muna jin kamalan salisu to duk da wannan abin da kuke tattauna a tsarin nan mun talaka kuma ba mu san amfanin tsarin mu ba mu san amfanin rage ba eh to galibi To muna jin ka. Na'am. Muna jin ka. Na'am. Muna jin ka. To a saboda aka kai ra'ayinka a ƙara ko a rage? A'a to a rage ne rage za ta zama amfani. To mun gode da wannan ra'ayi Malam Salisu. To bari mu nufi jihar Niger. <laughs> Salamu alaikum. Malami na Niger kana jin mu? To da alama layin jihar Niger ya katse. Salamu alaikum. To, layi ya katse ko? Da muke magana. Salamu alaikum. To masu sauraro ana tare ne dai da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To mun samu wani kira daga Damaturu. Salamu alaikum. Wa alaikum salam. To muna jin ka. A gaskiya bai kamata a rage wannan kudin ba gaskiya. Me a dalilanka? ka? saboda mu muna fama da yanayin ah, matsalan kuɗi a ƙasar nan gaskiya bai dace ba. To mun gode malam na da maturu. Da wannan ra'ayin kuma muka kawo ƙarshen jin ra'ayoyinku a yau sai kuma gobe idan Allah ya kai mu. Muna gode muku dukkan masu sauraron mu da kuka samu damar kuka kira waɗanda kuma suka yi ƙoƙari amma ba su samu hanya ba, aka ce gobe ma rana ce. Yanzu kuma ga sharhin muryar Amurka wanda ke bayyana manufofin gwamnatin Amurka. An sami koma baya na demokuraɗiyya a Burundi, inda magoya bayan shugaban ƙasar Pierre Nkurunziza suka juya maganar Arusha da zaman lafiya da aka tsara na mulkin ƙasa game da wa'adin da za a dinga yi, sannan kuma suka ce shi ne ɗan takararsu. Arusha ne sanadiyar kawo ƙarshen yakin basasar Burundi da kuma silar zaman lafiyan ƙasar fiye da shekaru goma. Zanga-zanga na ta yaduwa a sassan birnin daban-daban wato Bujumbura tun bayan jam'iyyar mai mulki da ta ce ta tsai da Nkurunziza a matsayin ɗan takararta bayan wa'adin mulkinsa na biyu da zai kammala. 'Yan sanda da masu zanga-zanga ana ta gama inda jami'an take 'Yan sanda da masu zanga-zanga ana ta aran gama inda masu zanga-zanga suke tunkarar 'yan sandan 'yan sanda kuma suna ta fesa ruwa da barkonon tsohuwa kai har da amfani da kananan makamai wajen tarwatsa mutane tare da kame fiye da mutane 200 ciki har da 'yan kungiyoyin farar hula. A yayin da akalla aka tabbatar da mutuwar mutane guda biyu masu zanga-zanga. Sannan kuma gwamnati ta rufe gidajen rediyoyi masu zaman kansu. Amurka ta yi matukar bakin cikin wannan mataki na jam'iyyar CNDD-FDD na juyawa yarjejeniyar Arusha baya ta inda suka tabbatar da cewa Nkurunziza ne dan takararsu wanda hakan ya haddasa waɗannan rigingimu. Amurka na kira ga dukkanin 'yan jam'iyyun siyasar na Burundi da su kaucewa dukkanin kalamai na batanci da ka iya haddasa rikici. Amurka na kira ga dukkanin jam'iyyun siyasar Burundi da su kauce wa kalaman batanci da tsana domin haddasa wutar rikici. muna ci gaba da goyon bayan mutanen burundi game da fafutukar da suke yi na tabbatar da haƙƙinsu da kuma 'yancinsu na demokuraɗiyya muna kuma kira da su yi abubuwa ba tare da tashin hankali ba mun yi baƙin cikin yadda wannan abu ke neman ya tarwatsa maganar demokuraɗiyya a ƙasar muna kira ga dukkanin jam'iyyun ƙasar da su yi iya kokarin su wajen shiga harkar zaɓe da yin takara sannan kuma su tabbatar da cewa sun mutunta yarjejeniyar da aka yi ta maganar zaman lafiya a ranar tara ga watan maris haka kuma gwamnati ta mutunta 'yan takara ta bar su su yi taro da neman yakin zaɓe kana kuma su mutunta 'yancin 'yan jarida da kuma barin su su faɗi albarkacin bakinsu don yin aikin su ba tare da tsangwama ba muna yaba wa kokarin makwabtansu ta hanyar karɓar 'yan burundi da suka yi fiye da dubu ashirin da suka silale tun a makonnin da ya gabata don gujewa rikici amurka za ta ci gaba da sa ido tare da ɗaukan matakai hadda na hana biza ga duk wanda aka samu da ta wutar rikici wadda za ta iya kawo cikas ga dimokuraɗiyya a ƙasar ta burundi sharhin muryar amurka kenan wanda ya bayyana manufofin gwamnatin amurka to yanzu kuma ga takaitattun labarai kafin mai sallama To gwamnatin jamhuriyar Nijar ta tabbatar da mutuwar sojojinta 20 wato 46 da fararen hula 28 a ƙarshen makon da ya gabata bayan da dakarun ƙasa suka yi artabu da mayakan Boko Haram a yankurin kubutar da wani tsibiri da ke yankin kogin tafkin Chadi. jami'an tsaro sun ce sun kashe mayakan 156 a artabin wanda ya faru bayan da kungiyar boko haram ta kai wani farmaki a tsibirin da ake kira karamanga a ranar asabar kundi cewa hukumar zaben kasar togo ta ayyana shugaban kasar fok ingnasimbe a matsayin wanda ya lashe zaben kasar da gudanar ranar asabar wanda hakan zai bai baiwa danginsa damar ci gaba da mulkar kasar shugaban hukumar zaben tafa ta biyu ya ce nasimbe ya samu ƙuri'u miliyan ɗaya ko kuma kashi 59 cikin 100 na ƙuri'un da aka haɗa yayin da abokin adawarsa jan perk fabre ya zo na biyu da kashi 35 a cikin 100 kundi cewa masar ɗinkin duniya ta ce ta fara rabon abinci da magunguna a yau laraba a kusa da yankunan da bala'in girgizan ƙasa ya auku a nepal inda yanzu haka aka tabbatar da mutuwar mutane sama da dubu biyar wannan tallafi na zuwa ne a daidai lokacin da hukumomin nepal ɗin ke cewa a yau laraba za su ƙara ƙaimi wajen taimakon da suke bayarwa To a gaishe ka, ma sauraro da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokaci sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu za ku iya jin mu ɗauke da wasu shirye-shiryen. A halin yanzu kuwa Jummai Ali ce a daga nan birnin Washington DC a madadin sauran abokan aiki nake cewa a huta lafiya. This program has come to you from the Voice of America, Washington.